karki bari ya zamana goshinki ne kawai ya taba ƙasa hancinki bai taba ba a'a da goshinki da hancinki ake da buƙatar su taba ƙasa yayin da kika yi sujada kamar haka kenan yanzu goshina da hancina gaba ɗaya sun taba ƙasa sa'idin nan yatsun ƙafafunki ki kafe su a ƙasa gwiwoyinki da su kika yi sujada dama ya za ki kafe kafafun naki shine kamar haka ga 'yan yatsuna na kafe su a ƙasa ga shi na yi sujada ya haɗa ƙafafunki ki kafe su a ƙasa haka yanda za ki yi sujada kenan ya zama na waɗannan gaɓoɓi guda bakwai goshi da hanci ɗaya tafin hannu biyu tafin hannu uku gwiwa hudu gwiwa biyar wa'annan yatsu na kafa dama shida wa'annan yatsu na kafa hagu bakwai gaɓoɓi bakwai kenan da ake yin sujada a kansu ya zama na dukkansu gaba ɗaya sun taɓa ƙasa kuma kamar yadda bayani ya gabata bayan kin yi wannan sujadar a cikin sujadar zaki karanta tasbihi na subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi so uku ko so biyar ko kuma so bakwai to idan kika ɗago daga sujada gashi za ki kabbara ta ɗagowa daga sujada tare da aikin ɗagowa daga sujada Allahu akbar kin ɗago daga sujada ɗagowa daga sujada nan da kika yi akwai zaman da ake yi na ɗagowa daga sujada ta farko shi ne kamar haka kafe 'yan yatsu a ƙasa da kuma zama akan dugadugan kafaki guda biyu wannan shine zaman da ake yi a yayin da kika taso daga sujada ta farko kin taso daga sujada ta farko kin zauna akwai zikirin da ake yi a daidai wannan lokaci za ki ce rabbi gafirli rabbi gafirli idan kika yi wannan addu'ar sai ki sake komawa sujada ta biyu Allahu akbar sai ki yi ta kamar yadda kika yi waccan sujadar goshinki da hancinki ya taɓa ƙasa tafukan hannunki su shimfiɗa a ƙasa kada ki shimfiɗa zura'inki a ƙasa kar ki manne hannuwanki da hammataki yayin sujada kar ki manne cikinki da cinyoyinki yayin sujada idan kika yi wannan sujada ita ma kika yi zikirori guda uku ko yanda ya sauƙaƙa a gare ki sai ki dawo ki zaman tahiya sai ki dawo ki yi zama na farko a cikin sallah dawo wannan da kika yi za ki zaman raka'a ta farko shi kuma ga yanda ake yin shi shine za ki lankwashe kafarki ta hagu sai ki zauna a kanta sai ki kafe kafarki ta dama shine zaman da za ki yi